a wannan aji namu na karatun zaure daga cibiyar mu ta darul Hadithi salafiya kasin babban malamin mu a shekul allama abu abdurrahman muhammad awwal adam wanda aka fi sani da albani zaria allah ubangiji ya jika da rahma a yanzu da muke magana mun wayi gari safiyar alhamis wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da goma kenan ko ko sha ɗaya goma ga watan shida shekara bature dubu biyu da ashirin da shida a ci gaba da karatunmu na littattafan aqida da fikhu wallafan malaman farko muna karatu a cikin littafin al’ibana an shari'a ake firkatin najiya wa mujanabatul firqatil mazmuma na shehu abu abdullah ubaidullah ibnu babba allah ubangiji ya ji kanshi da rahma sannan muna karatu a cikin littafin al’aƙidatul wasiya na shehu islam ahmad wura abdulhalim ibn taimiyat al-harrani a inda muke bin sharhin Mallam muhammad bin salih al-usaimin رحمة الله على الجميع فنمنا كراتوا الكلتات فقه العبادات على مذهب إمام مالك بن عنس وكلتات إرشاد السالك إلى أشرق المسالك وتنا مال عبد الرحمن بن عسكر لتات من أكب سنة عسكر الله مدعوك تنسل كنتي ركو إيمان جابورا آه كافم شجاعات كنتراتن za mu gabatar da ta'aziyya ga ɗaya daga cikinmu wanda Allah maɗaukacin sarki ya jarabe su da itila'i na rashin ƴaƴa da jikoki akwai malam ibrahim namu wanda aka sani da malam ibrahim karami da allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar ɗaya daga cikin ƴaƴansa. wanda aka sa wa suna ibrahim ko khalifa eh, khalil khalil allah ubangiji da gafarta mashi ya sa ya zama mai ceto daga cikin yaya to a lokacin kuma an dawo jana'iza sai kuma aka samu rasuwan jika kuma eh, wannan yana daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki yake bi wajen jarabta bayi wa nablukum bil bil bil bishari bil wa sharri fitna ko sannan Allah madaukakin sarki yake cewa A kullu nafsin da'iqatul maut wannan shine sunnar rayuwa tunda dai zuwa duka muka yi to za mu koma to lokacin komawa ne bambanta da ta kuma gurgurun yadda aka saba ana jin radadi na rabuwa da wa inna bi firaqika la mahzununa ya ibrahim muna masu cike cike bakin ciki da rabuwa da kai ya ibrahim kaga lokacin da wuce watanni 18 ba to balanda dan da ya shekara ko biyu ko uku to za ka ga akwai zafi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin albishir da ya mana musamman idan aka samu rasuwa na 'ya'ya to ya nuna yana daga cikin wato hanya mafi falala da mutum zai samu lada a wajen Allah ya gaya wa sahabbai wata rana cewa duk wanda Allah ya jarabce shi da rasuwan 'ya'ya wanda ba su balaga ba guda uku to za su zama mishi hijabin minan nar wato za su zame mishi katanga daga shiga wuta wata sahabiya ta ce wasu nan ya manzo Allah mai guda biyu fa annabi ya ce wasu nan hadda mai guda biyu al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari da yazo yana tattauna waɗannan hadisan sai ta kwararo wasu hadisai da wasu riwayoyi wanda a ciki annabi yana tabbatar da cewa ko da ɗaya mutum ya rasa yayin ainihin wato da Allah ya jarabce shi in ya haƙuri shi ne sharaɗin wa saba ya yi haƙuri ya mai da al'amari ga Allah to kana lahu ku minan nar zai zama mishi wato garkuwa da zai katange shi daga shiga wuta da haka muna ƙara yin ta'aziyya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi alad bi ajalin musamma abinda Allah ya karba dama nashi ne abinda ya bari dama shi ma nashi ne kowa na da ajalin lokaci kamar yadda muke ganin kowane rayuwa namu to yana bitaminin kowa da yanayin lokacinsa idan kasuwa mutum zai je zaka ga wani zai riga ka zuwa kai ma zaka riga wani zuwa idan masallaci zaka zo wani zai riga ka zuwa zaka riga wani zuwa to haka duniyan ma wani ya riga ka zuwa ka riga wani zuwa dan Allah ya hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin wai labari ya zo wa dan adam wasu tsawon zamani da suka gabata wanda shi kan shi ba abin an baso bane idan aka ɗebi wasu shekaru nan baya ko da shekara ɗari ma a ɗauki ƙarni ɗaya shekara ɗari nan baya dukkanmu nan ba wanda ake ambatan shi to idan kuma muka ɗauki shekaru ɗari nan gaba ko da wanda za a yi shi ne yanzu nan to ba lallai ba ne ya kai shekaru nan ɗari gaba ba to sai mu gane cewa shi al'amarin na Allah ne to wannan zai sa mu yi haƙurin in muka haƙurin kuma sai mu samu lada muhallin shahid kenan Allah ubangiji ya ƙara haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama lafiya za mu tashi inda malam yake ci gaba da kawo bayani akan ayoyin da suke tabbatar da annan imana qaulun wa amalun wa i'tiqadu ina fata an gane aqidan ahlus sunna kenan wal jama'a wanda suke bin tafarkin annabi da sahabbai as-salafus salih ne imani a wajensu abu ne wanda za ka ƙudurce shi a zuciya sannan kuma gaɓoɓinka su nuna tabbas abin nan da ka ƙudurta kana aikata su harshen ka kuma ya rinka furtawa to wannan shi ne cikan imani ko cikan gaɓoɓin da ake tabbatar da imani saɓanin aƙidan da wasu suka ƙirƙiro daga baya na murji'anci wanda suke ƙoƙarin rage aiki da furucin baka daga imani ko kuma furucin baka su rage shi da aiki da aka su a wajensu al'imanu ƙaunin bila amali to malam na ta ƙoƙarin ya nuna fatan waɗannan yan aƙidin murji'awa kenan da kuma an yi wato kore abin da suke a kai na wannan aƙida Allah Ubangiji ya tsare mu ya tsare mana imanin zai zo can gaba inda zai ƙara kulla babi na musamman bayan mun shiga aljuzu sade na wannan littafin mun kusa gama wannan juzu'i muna shiga juzu'i na bakwai a cikin abubuwan da zai fara kawowa wajen ƙara tabbatar da cewa imani kaulun ne wa amalun wa atiqadun to anan ne zai yi raddi ga murji'a an fahimta ko to ba za sai kawo ayoyin da suke tabbatar da cewa shi kanshi Allah madaukakin sarki a cikin sunnan abin da ya tsara wa bayansa shine su imani da shi a zuciya kuma su aikata aikin da zai tabbatar da abin da ke zuciyarsu ina fata an gane shine ya ta kawo ayoyin da Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilu salihat kaga Allah ya hada tsakanin imani da aiki na gari so ba yadda mutum zai rabe aiki daga ainihin wato imani daga nan sai malam yake kun tuna wasu ayoyi da ya kawo da Allah madaukakin sarki ya zargi wasu da suka yi imani a zamanin manzon Allah a farko farkon al'amari amma matsalan da suka samu shine yayin da ake yin hijira ake komawa madina to su sai ba su hijira ba suka zauna a maka amma ba sun yi imani jama'a gane wannan da ke ko zuciyarsu ya gaskata musuluncin da manzan Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma lokacin da Allah ya saukar da doka cewa ai kaura daga maka kowa a koma madina saboda makka a lokacin daru kufri ne wal harf kafirai su suke cin karansu ba babbaka kuma sun hana musulmai sakat wannan dama shi ne babban dalilin da yake sa a yi hijira idan aka hana ka ka bauta wa Allah cikin wato kwanciyar hankali sai ka bar wajen ka je inda za ka bauta wa Allah cikin aminci to tun da an hana ku bautan Allah Allah kuma ya ba ku daman ku zina lillazina yuqataluna an yi musu izinin su yi hijira wallazina amanu wa hajaru waɗanda suka imani suka hijira to waɗannan su sai suka ce a'a mu muna nan da haka sai suka ci gaba da zama a cikin ƙasƙanci da takura na addininsu Allah bai kyale su ba sai Allah madaukakin sarki ce na amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru hijiran nan da basu yi ba Allah yake har yanzu ba a yarda da su ba har sai sun yi hijiran yanzu ka duba imanin su fana zuciya amma ba su aiki ba Shi ne aikin su bar nan su taka da kafafunsu ko su hau abin hawa su bar garin hijiran nan da ba su yi sai Allah har yanzu bai karɓar imanin su ba yanzu zai yi a raba imani da aiki kenan ba sai yi ba jama'a an fahimta ko ashe shekaru inda irin aqidun murji'an nan ne da suke cewa ai a takwa hahuna waɗannan sabon ba za a zarge su ba inda takawanka na zuciya hijirar ne kawai suka ce ba za su yi ba to shi ne sai malam yake thumma zakara qauman sannan sai Allah maɗaukacin sarki ya ambaci wasu mutane har ila yau amanu bi makkata sun fa imani a makka sun imani da manzon Allah sun imani da Allah ɗin ne innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu amkanat humul hijira kuma suna da iko da daman da za su hijiran da aka ce su suna da lafiya wasu ma suna da abin hawa wasu suna da guziri ko ku fahimta amma me ya faru wa qadaru alaiha kuma suna da damar yin wannan hijiran ba wani tsoron za a bi su ko kuma ko da ma za a bi su za su iya tsallakewa an gane ko amma me ya faru fatahallafu anha sai suka yi riba suka ƙi yin hijira suna ganin sauran ƴan uwansu masu imani na hijira amma su sai suka noke falam yad'uhum aw falam yad'uhum bismil iman wannan yin hijiran fa shi yasa ba a kira ta da sunan imani ba sai aka zaftare musu imani jama'a kuna ganewa ko da aka ce mala yace lakin sai dai mai da wani suna Allah ya kira su sammahum zalimina sai Allah ya kira su azzalimai idan kaga ashe imani a zuciya kadai bai isa mutum ya tabbata mai imani ba aqidan murji'a kaga bai zama aqida ingantacciya ba Allah ya kyauta wa qala fihim sune fa waɗanda Allah ya ce musu qawlan azima magana mai girma bari ku ji abin da Allah ya ce akan su fa qala Allah ya ce إن الذين mala'ika, waɗanda توفاهم الملائكة وزند ملائكو سكا رايكا ظالمين أنفسهم wanda suka zalunci kansu me suka yi na zalunci shine sun ƙi yin hijira jama'an gane wannan da ke ko zalimi an fusihim sun zalunci kawunansu. su a lokacin da mala'ikun suka ɗauki rayuwarsu ko a lokacin da suka koma ga Allah sai ake ce musu fima kuntu ne uzurinku ne hana ku a lokacin da ake yin hijira ake hira da imani ko kuka ki qalu da raka ji abin da za su ce sai su ce kunna mustad'afina na til'ar. to ya Allah mu masu rauni ne ba mu da karfi ba mu ne da gwamnati ba an fahimta ko qalu sai Allah ce mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wannan ya uzuri kuke a wanda yake akbahu min zambi ya ma ku laifin da kuka yi domin ne domin ai Allah bai kuntata muku ba kun yi imani amma kun zauna kun ki yin aikin da Allah yake son a yi saboda kun ce an fi ƙarfin ku an hana ku bauta wa Allah shin kasan Allah ba fadi gare ka ba me ya hana ku bar inda aka hana ku ku bauta wa Allah ku koma inda za ku yi cikin yanci wannan shine zargin da Allah ya musu Allah ce fa tuhajiru fiha ba sai ku hijira a doron kasar ba to fa ulaika ma'awahum jahannam sarki ya tabbata ga Allah duk wannan uzurin duk imanin da suke claiming a zuciya amma Allah ya ce waɗannan makoman su wutan jahannama ne jama'a kun ji fa wa sa'at masira Allah ya ce makoma ta yi muni idan za a ce mutum ya imani amma kuma ya mai da kanshi makoman shi ya zama wutan jahannama makoma ta yi muni Allah kyauta sai ce wa kullu hada to kun ga duk wannan bayanan ya dullu ala butlani ma tad'ihi murji'a yana nuna batan abinda murji'awa suke da'awa wa tazhaba ilayhi kuma suka gudano a kansa min ikhraji hal fara'id wal a'mal min al iman su a wajensu da ayyukan gaɓoɓi da ayyukan da Allah ya fallanta duk zai da alaƙa da imaninsu wannan ya sa a aikace za ka ga suna aikata ƙaba'irin zuru in ka ce wannan ai laifi ne zai ce a ah, to ai wannan gaɓoɓi yake asalin imanin na zuciya ta haka tun da zai sun imani ba komai don wannan da suka yi imanin zai gallabi wannan kun fahimta idan waɗancan hijira ne kawai ba su yi ba Allah ya ce ma'awa mu jahannam to sai murji an yau ne za a yi musu sassauci ba zai yi ba ya ce a minar din wata وكل هذا يدل على بطلان متابعين المرجئة وتذهب إليه من إخراجها الفرائد والأعمال من الإيمان وتكذيبا لها يقوم كرية سوى أيكي بحث في إيمانه أن الفواحش والكبائر la tanqusul iman kun gani ko wai cewa dan mutum ya aikata wani alfasha ko ya zaki wa wasu manyan zunubai wannan baya nakasa imanin shi imanin shi na nan karau kamar imanin annabi da mala'iku haka suke cewa Allah ya kyauta wala tadurru bihi kun gani ko wai wannan abubuwan da yake yi na barna baya cutar da imanin shi wanda wannan magana ƙarya ne ina fata an gane zuci ta mallami zuhur ne Allah ya tsare mana imanin sai mala ya ci gaba da bayanin ayoyin ya ce wa qala azza wa jalla kaji kuma wani wajen da Allah madaukakin sarki ke cewa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu lallai shi Allah mahalicinmu shi ne fa ya fara halitta kafin wannan halittar babu wani wanda yake da halitta Allah shi ya fara yin halitta sun yi yu'iduhu kuma zai ƙara mai da halittun zuwa ga kansa me ya sa zai mai da su kuma su sake dawowa gare sa sai ce jiziyar yajziyal ladina amanu wa amilus ya ji muhalli shayi domin ya kyakkyawan sakayya ga waɗanda suka yi imani a zuci kuma suka yi aiki nagari daga ƙoƙonsu kaga imani ya tabbata sai an haɗa da aiki ko bai tabbata ya tabbata wa amilu salihati bil qist Allah ya ce da adalci zai wa kowa sakamako da haka gwargwadon abin da kai na nagarta gwargwadon abin da za a yi maka na sakayya gwargwadon barnan da kai da gabobinka gwargwadon abin da za a yi maka sakayya na barna cewa kawai imani a zuciya bai wadatar ba wa qala azza wa jalla a wani wajen Allah mabuwayi da daukaka ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari har yanzu Allah bai fasa gwaba aiki da imani ba Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki kyawawa dini rabbuhum bi imani Allah zai ƙara tabbatar da su akan shari'a sakamakon wannan imanin da suka yi wanne imanin zuci da aikin gabbai an fahimta ko tajri min tahtihim anhar fi jannatin na'im a cikin aljannatai da Allah zai musu sakayya na ni'ima to za a ga koramu suna gudanuwa a ƙarƙashin su ina fata an gane shine zalika jazainahum bima kasabu ko bima amil wannan shine sakamakon abin da muka saka musu da shi na aikin da suka yi kaga ba sai na imani da ke zuciyarsu na aikin da suka yi wa qala azza wa jalla a wani wajen Allah magwayi da daukaka yana cewa alladina amanu wa kanu yattaqun su waɗanda suka yi imani suka kasance suna kiyaye dokokin Allah shine at-taqwa imtisalu awamirillah wa na nawahi kokarin bin umarnin Allah duk abin da Allah ya ce kai za ka yi kaga aiki kenan ko sannan ne santar da abin da Allah ya hana gudun sako da barna shine at-taqwa to Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna kiyaye dokokin Allah lahum bushra fil hayati dunya suna da wani albishir na musamman tun daga wannan rayuwa ta duniya Allah ka sanya mu daga cikin su wa fil akhirah to ba iya duniya kuma zai kare ba akwai kuma bushara a ranar lahira aljanna kenan sai Allah ya ce la tabdila li kalimatillah abin duk da Allah ya faɗa to babu sauyi a cikin shi maganar Allah in ya riga ya hukunta shi ya tabbata babu sauyi an gane ko saboda Allah shine wato wani wanda baya yin kuskure wajen abin da zai zartar balantana ya gano kuskure ne ce ya fasa a'a in dai Allah ya riga ya faɗa to magana ya tare innal ladina sama lahum minnal husna ulaika anha ba'adi wanda muka riga muka tabbatar da su cewa waɗannan nagartattu ne za su shiga aljanna to har a faufau ba za su shiga wuta ba la yajiduna hasisaha ko raɗaɗi da da hamamun wuta ba za su ba Allah ka sa mu dace sai Allah ya ce la tabdila li babu wani sauyi da Allah zai yi a cikin maganarsa zalika huwa al-fawzul azim wannan irin sakamako da za a baiwa masu imani a zuciya da kuma aiki da gabbai to shine sakamako mafi girma fawzul azim rabautuwa kenan mai girma Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda wasu same shi wa qala azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka ya ci gaba da cewa alladina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani suka hada da aiki na gari tuba lahum gafara ta musamman gare su wasu malamai sun fassara tuba da wannan wasu kuma suka ce tuba wani irin aljanna ne da Allah ya tattalawa wasu bayi na musamman suna aljanna kenan tuba to Allah ya ce na ne wasu suka ce a a cikin aljanna ne Allah ya tattali wani irin gwaggwaban kayan jin daɗi kaso yawwa an fahimta ko ma gidaje In ma wasu bishiyoyi ma lambuna In ma koma menene to sunan wannan abin tuba to ya tabbata ga waɗanda suka yi imani a zuciya kuma suka yi aiki da gabobi wasu suka ce a wani bishiya ne ne irin wata inuwa wadda babu wanda ya san daɗin wannan inuwan sai wanda ya shiga to inuwan sunan inuwan kenan duba Allah ce nasu ne irin wannan ne sai ka ji al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa sai ce dukkan fassarorin za a iya ainihin wato fassara duba da shi dan ba su saba wa juna ba an fahimta ko ikhtilaf ne nau'iyya tanawwu ba tabad ba da haka in ma aljanna ce to ta a cikin aljanna wani kaso ne ta inuwa ne a cikin aljanna duk dai shi ne an gane ko da haka waɗanda suka yi imani suka aiki na gari tuba lahu Allah ce suna da wannan ainihin wato sakamakon wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawar makoma Allah ka bamu Kadai a mamta abinda Malam yake ƙara karfafawa shine aiki fana daga cikin imani ba za ka taɓa rabi aiki da imani ba wa qala azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka ya kuma cewa wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da waɗanda kai imani kuma suka yi aiki nagari za a shigar da su wasu ƙoramu wasu aljannatai wanda ƙoramu ke gudana a karkashin su na fiha kuma a ciki za su dawwama bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu su tahiyyatuhum fiha salamun gaisuwan da za su rinka yi a cikin wannan aljanna shine aminci aminci Allah ka sanya mu cikin su nan ma ji Allah ya ce wa udkhila man alladina amanu yace wa amilus salihat wa qala azza wa jalla a wani wajen Allah mugwaye da ya yace inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani da kuke gani to yana shirye da waɗanda suka tsayu ne akan tafarkin Allah wa bashirin ladina a lillati wa yubashshiru alladina wa yubashshiru almu'minin sannan yana yin albishir ga masu imani to masu imani a zuciya kadai sai ce allazina ya'maluna salihat masu imanin nan sune waɗanda suke aiki nagari, gari idan imanin su abin da ya tabbatar da shi shine ne aiki na gari anna lahu cewa lallai suna da mai ajran kabira suna da sakamako mai girma daga ainihin wato ubangiji su wa qala sannan Allah madaukakin sarki ke cewa wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat sannan za a yi albishir ga masu imani waɗanda masu imani alladina ya'maluna salihat ne waɗanda suke aiki na gari anna lahum ajran hasana cewa akwai kyakkyawan sakamako gare su ma na fiye abada wanda a ciki za su zauna su rayu har abada Allah ka bamu wa a wani wajen Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nubiyu ajra man ahsana amala wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari mu su Allah madaukakin sarki ba ma zarta aiki ko sakamakon wanda ya kyautata aiki kaga ashe akwai aiki a cikin abin da zai tabbatar musu da imani inda yace la nubiyu ajra man ahsana amalan sai da yace ajra man amana bi qalbihi faqat sai kai aiki وقال فما الله يكي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ولن تدخل إيماني كما سكا أيكي نجري للي الجنة ودع تكي مدوكتي الجنة الفردوس to ita ce za ta zane musu masauki nan za su sauka wa qala azza wa jalla a wani wajen Allah ya ce illa man taba waɗanda kaɗai Allah zai yi wa afuwa su ne waɗanda suka tuba daga munanan ayyukan da suka aikata wa amana suka yi imani da zuciya wa amila salihan sannan kuma suka yi aiki sakamakon imanin da suka yi aikin kuma na gari fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a irin waɗannan su ne Allah zai shigar da su aljannatai ko aljanna kuma ba za a zalunce su ba akan sakayya da Allah ke yi wa waɗanda suka kyautata aiki wa qala azza wa jalla a wani wajen Allah mabuwayi da ɗauka ya ce wa man ya'tihi mu'minan duk wanda ya riske Allah yana mai imani qad amila salihat kuma fa ya aikata aiki na gari kun ji ba kaba'ir zunub ba ba fawahish ba yayi aiki na gari sai Allah ce fa ulaika lahum darajatul ula waɗannan su ne suke da wasu darajoji maɗaukaka a cikin aljanna kenan wa qala a wani wajen Allah ya ce wa inni la ghaffarun liman taba lalle ni Allah mahalicin ne yawan gafara ne ga masu tuba ko ga wanda ya tuba to tuban kadai sai ce wa amana kuma ya imani ta yaya za a gane ya imani shine zuciyar shi ta yi imani sannan wa amila salihan kuma ya aiki na gari sannan sai ce sun mahtada sannan fa ya zama shiryayye da haka ba zai taɓa yiwa mutum ya zama shiryayye ba ya raba imani da aiki ya ce imani daban aiki daban wannan ba shiryayye ba ne Allah ce sun mahtada sannan fa ya zama shiryayye saboda saboda ba wa amana wa amila amalan saliha wa amila saliha yi tuba ya yi imani kuma ya aiki na gari Waƙala! qala Allah madaukakin sarki yace inna Allah lalle Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna Allah yaf'alu ma yurid Allah madaukakin sarki yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljannatai wanda koramu ke gudana a gargashin su inna Allah yaf'alu ma yurid lallai Allah yana aikata abin da ya ga dama ne wa qala har ila yau Allah ya ce inna Allah da ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka aiki na gari aljannatai da koramu ke gudanuwa a ƙarƙashin su yuhallawna fiha min asawira za a yi musu kaya na sawa kayan ado wanda silk ne an gane ko min zahabi sannan kuma na zinari an gane wannan da kyau ko wato kayan da za a yi musu ado da shi na awarwaro to na zinari ne wa lu'lu'a da kuma yin wato murjani al-lu'lu kenan wa libasuhum fiha kayan da za su rinka sawa cikin aljanna harir al-hariri shine silk wa qala azza wa jalla Allah mabwayi da daukaka yace kul ya ayyuhan nas ka ce ya ku mutane inna ma ana lakum nadhirun mubin ka ce musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ni din nan da kuke gani to me gargadi ne mabayyani gare ku na zo ne in gargade ku na amanu da haka duk wanda ya imani amma ba zai tsaya iya nan ba wa amilu salihat kuma suka aiki na gari lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wata gafara ta musamman da kuma arziki na karanci da Allah zai musu Allah ka sanya mu cikin su wa qala azza wa jalla a wani wajen Allah bubayi da daukaka yace al mulku yawma idhin lillah mulki a wannan ranar wannan yinin yinin alkiyama kenan to na Allah ne kadai lillahi nashi ne kadai bai bainahum da haka zai amfani da wannan mulkin ya hukunci a tsakankanin ranar tashi alkiyama والذين آمنوا أما وأن تكي إيماني أتكنسوا وعملوا الصالحات وما تكي أيدي نجد جماعة دون يكي نيمن شريعة waɗannan ayoyin ba su isa su gamsar da shi ba sun isa na fata an gane malaman sunna kenan su kokari suke su gamsar da kai da hujja sai zama ka sallama wa gaskiya ba wai su gamsar da kai da barazana ba ko da ainihin wato karerai ko da tatsuniya A'a. maganganun Allah sun ce ka jama'a an gane wannan da kyau ko waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari lanu kassiran na an hun sayyi'ati Allah ya ce wallahi sai da ya kawo lamur kafin sannan ya kawo nuna tauki da akar lanu kassiran na wallahi za mu kankare musu zunubansu an hun sayyi'ati abubuwan da suka aikata munana za mu kankare musu ma'ana ramu ya ce musu wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun sannan mai musu sakayya wadda ta ci abin da suka aikata saboda abin da suka aikata in dan shi za a ba su sakamako to abin da za a ba su ba abin a zo a gani wani amma saboda falalan Allah sai ya ninka musu sama da aikin da suka yi dama Allah zai musu sakayya ne ba wai dan aikin da suka yi ba falalarsa ce kawai ina fata an gani to amma fa sai an yi aiki shine muhallin shayi da haka murji'awa to sun yi hasara saboda su ba su daga cikin ma'abuta waɗannan ayyuka wa qala azza wa jalla Allah mubawai da daukaka ya ci gaba da cewa walladina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to za mu ainihin wato a tattalin musu a cikin aljanna wani ɗaki na musamman an gane ko tajri min tahti al-anhar wanda korama ke gudanuwa a ƙarƙashin wannan ainihin wato ɗakin da ke cikin aljanna khalidi na fiha kuma za su dawwama ne a cikin sa ni'ma ajrul amilin jama'a ku ji ni'ma ajru man al-amilina alladhina saddaqa imanuhum bil amal ma dalla da sakamakon da za mu baiwa masu aiki haka ke na ashe ba imani ne kadai ya tabbatar da aljannan da za a ba su ba kuma an ba su aljannan ne saboda imani kenan imanin tare da aiki yake ya Allah ya ce madalla da irin wannan sakamako na masu aiki alladina sabaru suka yi haƙuri dama kowa ya san maratibu sabri ko martaban haƙuri ka karanta littafin al-imam ibn qayyim uddatu sabirin ya ce haƙuri mataki uku ne gabanin shi malaminsa shekul islam ahmadu bin alhalin taimiya yana ƙa'idatun fi sabul ya ce haƙuri mataki uku ne haƙuri wajen yi wa Allah ɗa'a haƙuri wajen barin saɓa wa Allah sannan kuma a ala'a ala akadari haƙuri akan abubuwan da Allah yake kaddarawa bai so wannan irin haƙurin wanda ya cika su to su ne Allah ya ce allazina sabaru waɗanda suka yi haƙuri wa ala rabbi mai tawakkalu kuma suka dogara ga ubangijinsu a cikin lamarin rayuwarsu wa qala azza wa jalla Allah magwaye da ɗaukaka ya ci gaba da cewa fa amma alladina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yusdarun waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari to suna cikin wani dausayi wanda za su rinka ainihin wato jin labarai masu kwantar da hankali a ina fata an gane ko kuma da suke a firabatun yukbaru za a rinka azurta su arziki da jin daɗi da ni'ima wa qala azza wa jalla Allah da daukaka wani waje yace innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wadanda suka yi imani suka yi aiki nagari to suna da aljanna na ni'ima ko aljanna ta ni'ima za su dawwama a cikin wannan aljanna wa'adallahi haqqan Allah ce alƙawarin Allah fa gaskiya ne babu ainihin wato wasa a cikin wannan zance wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi kuma shine gwani wa qala fi surati sajda da aka zo cikin suratul sajda kuma ga abin da Allah madaukakin sarki ya ce yace aka man kana mu'minan kaman kana fasiqa yanzu wanda yake mai imani zaka hada shi da wanda yake fasiki ya Allah ce la yasawi Allah ba za su ba za su daidaito ba to waye mai imani da raka bi yadda zai tabbata imani akwai aiki ko babu Allah ce amma ladina amanu sai ce wa amilus salihat su fa waɗanda ake cewa masu imanin nan kuma suka yi aiki na gari falahum jannatul ma'wa to su ne za a yi wasakayya da aljanna a matsayin makomansu nuzulan nan ne masauki na musamman da aka tattala musu bima kanu Amadu sakamakon aiki da suke yi shi ma an da ke go wa qala ta ya ce yajiya alladina amanu wa amilus salihat domin ya kyakkyawan sakamako ga waɗanda suka imani kuma sai aiki na gari ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim waɗannan su ne suke da gafara ta musamman da kuma arziki na karamci da Allah ya musu wa qala azza wa jalla Allah magwaye da daukaka ya ce وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى كنغا دوكيوينكو da ‘ya'yanku idan aka haɗa da abin da kuke gabatarwa an fahimta ko zuwa gare mu musu Allah zulfa to ba wani abin wato da ya taka kara karya ba ne to meye abin da Allah zai mai da shi ma'auni a wajen shi sai ce illa man amana sai fa wanda ya imani wa amila salihan kuma ya aiki na gari fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi to waɗannan su ne suke da sakamako wanda za a ninka musu bima amilu saboda aikin da suka yi jama'a kun ji fa bima amilu wa hum fil ghurfati sannan a cikin ɗakunansu a aljanna wallahi suna cikin kwanciyar hankali suna cikin aminci ba tsoron ɗan fashi bare ɗan kidnapping bare wanda zai ayi wato cutar da su babu wa qala azza wa jal sannan Allah mabwayi da dauka yake alladina kafaru lahum azabun shadid wanda suka kangare wa Allah suka ce su ba aiki a cikin al'amarin imani a wajensu to suna da azaba mai raɗaɗi Allah ka ne amma wallafi na Amadu wa amilu salihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir amma su da suka yi imani suka aiki nagari suna da gafara ta musamman da kuma lada mai girma wanda Allah ya kasalla musu shi ma na musamman Allah madaukakin sarki ya samu dace dan masu albarka kun ji fa ayoyin fa ba su kare ba da su kare ba haka malam zai ci gaba da kwararo mana su har sai ka ji kashin gadon bayan ka ya kan <laughs> eh dole ka gane cewa aqidar da annabi ya bar sahabbai kai shine kaɗai hanyar bautawa Allah duk wani hanyoyin bata to ba su da hujjoji irin waɗannan in kuma suna da shi har su burhanaku dan Allah ka cewa murji'a ko sauran kungiyoyin bata wanda duk zai zo mana bayanin ta littafin nan su kawo ayoyin da ke tabbatar da cewa al-imanu qawlun bila amali su su kawo irin yadda na ake ta kwararowa ba za su iya ba jama'a gane wannan da ko Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka in muka zo zarafi na gaba sai mu tashi insha Allah a a kan ayan da yace wa qala azza wa jalla inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat a afwan wasiqa alladina kafaru eh, ila jahannama zumara anan ne za mu tashi shafi na ɗari bakwai da tamanin da shida nan sha Allah Allah sun sarki ya samu dace bari mu shigar da karatun a tulafiya a cikin mintuna da suka rage mana sha Allah a cikin shirin wasiya muna gaban da malai yake bayani game da sifatul izza ko والقدرة haka ne walƙudura malam yake bayani game da sifofin Allah maɗaukakin sarki na al'izza a cikin wannan gaban ne za ka ji yadda malam zai maka bayanin ne ake nufi da izza an gane wannan da kyau ko shine wato girma na isa wal da kuma iko da mulki na duk abin da ake son ya kasance ya kasance shine qudra kenan to za mu ji yadda sifofin nan suke ga Allah da kuma tabbatar da su ga Allah sai yace wa qawlu kaga an sunna din ko su fa duk in za su kawo hujja sai su kawo magana shi Allah da ake son ka tabbatar da abin gare shi ba za su kawo maka wayo ba ina fata an gane da a sha ne madadin ya kawo hujjar nan ko sai ce laukana kaza lakana kaza sai fara maka laukaniya Allah ya kyauta ya ce wa kaunu maganar Allah za a yi maka hujja da shi shine faɗin da zai cewa walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin a cikin suratul munafiqun ko buwaya to ta Allah ce sannan kuma ya tabbatar da shi ga manzansa kuma ya tabbatar zai kai shi zuwa ga mu'minai amma Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da wannan buwaya kaga ya tabbata wannan sifan ana sifata Allah da shi kenan wa qawluhu an iblis da kuma zancen da Allah ya faɗi da yake a mai da martani ga iblis iblis kun tuna a lokacin da Allah ya tsine mishi albarka ya kore shi daga aljanna sai ya ce fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayanka kaga har shi iblis din ya san Allah ana sifanta shi da buwaya sai ce la ugu yanahum ajma'in gaba daya wannan halittan da ka halaka ni ko ka ka ka ka ka ka ka ta na zama tababbe sakamakon ka to ba wanda zai sha a cikin su sai na fatar da su duka daga alghawaya la ugu yanahum ajma'in amma Allah ya mishi a ina shi da kanshi ya ce illa ibadaka minhum mukhlasin sai fa waɗanda suke mayu da suka ce su kai kawai za ka bautawa to ba yadda ya iya da su ashar bari mu ji sharhin da malami ya ce al'ayatu thaniya aya ta biyu fil izza da malami ya kawo game da izza wa hiya qawluhu shine cewa walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin sun ce hadin aya nazarat fi muqabalati qawli almunafiqin kun tuna wannan aya an saukar da ita ne wajen maida wa munafikai martani da suke gaya wa annabi da sahabbai cewa la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adl Allah ya maida mu Madina Allah ya sa mu koma Madina sai mun nuna muku suwaye makasanta ƴaƴan baki kawai sai mun kore su daga garin kaga irin wannan da'awa da'awa ce ta munafikai Allah ya kyauta masu gani za su fitar da bubayi daga garin shine al'a'az min al'azal su wai su ne maɗaukaka za su fitar da kaskantattu suna nufa annabi da sahabbai to annabi sai Allah ya maida musu da martani yuriduna annahum al'az kaga ko suna nufa wai su ne maɗaukaka wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal mu'minin al-azalluna amma wai shi manzon Allah da muminai da habbai kenan su ne makaskanta su ne kaskantattu fa bayyana Allah ta'ala annahu la izzata lahu to nan ne fa sai Allah ya maida kayan shi zuwa ga kansa ya nuna abun ba na ku bane waye ne buwaya sai Allah ya ce nawa ne da haka na maida shi ga kaina fadlan an an yakunu humul azum to tunda abun ba na ku bane kai ina za ku zama ku ne madaukaka wannan izzatu lillahi sai Allah ya ce abin nawa ne kuma na maida wa kaina kayana to a cikin wannan a ikon nawa to na kuma sanma manzon Allah ciki da mu'minai wa li rasulihi wa lil tunda nawa ne to na tabbatar da shi ga manzansa ga manzona manzon Allah kenan da kuma mu'minai wanda suke tare da shi wa muktaba qaulul munafiqina abinda maganar munafikan nan ke hukuntawa shine أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين kaga yana nuna cewa shi manzon Allah da muminai su ne za su waye gari su fitar da munafukai kenan kuma haka abin akai la'annahum ahlul izza tunda yanzu gashi Allah ya tabbatar mana nasu ne izza kenan wannan yana nuna shi duk wanda Allah ya tabbatar mishi da izza to ba yadda aka iya da shi in ma ana neman a kai shi kasa to shi zai kayar in ana neman a fitar da shi to shi zai tunkuɗa waje ko kun fahimci ma'ana wannan shi ne sai yace wal munafiqina ahlul billa su munafikai su ne makaskanda wal hada dan haka kanu yahsibuna kulla sayhatin alayhi shi yasa suke lissafin duk wani magana sai su kasa kunni duk inda suke jin a za a yi musu wani a albishir cewa ga hanyar da za ku bi ku kai da mu sai su kai kunnin su Allah kyauta wa zalika li dillihim wa halqihi wannan kuma yana tabbatar da kaskancin su ne da rashin ikon su ma'ana wanda zai da iko bai da ƙarfi shi zai rinka neman azabi da sun cika baki sun ce mu ne masu izza kuma Allah ya kai mu mu koma Madina sai mun fitar da su to da suka koma sai kuma suna a nunnoke suna cewa da Allah za ku taimaka mana ah, to ina izan naku kaga ba izan kenan jama'a gane wannan da ko ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم وذلك لذلهم وهلعهم وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا to daga nan kuma fa ka dubi kaskanci da sun haɗu da masu imani sai gaban ke faɗi su ce amanna mu ma fa mu'mine ne ya yi tambaye ka ka da guilty conscious na fata an gane sai su ce amanna haufan wa juban wa jabalan saboda tsoro da razani sun tsorata kaga ya nuna shi ba su ne masu izza ba Allah ne ne izza da manzansa da mu'minai wa idza qalu ila shayatinihim amma makiyata in suka koma wajen shaidanu yan uwansu sai kuma su ta cika baki qalu inna ma'akum ai mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai muna musu izgilanci ne ku kyale mu da su wa hadha ghayatu zil da Allah ba wannan shine karshen kafanci ba a lokacin da ba ka a waje mutum ya zo ya cika baki ya ce sai mun yi magani shi mu ne da kasan nan mu ne kaza kana zuwa gaban shi kuma sai ce maka ranka dare Allah ya gyara mani warka da zuwa da zarar ya koma ta sai ce kaga na girmama shi ne yanzu ba wai dan ina tsoron shi bane wallahi kawai na dai yi ne muna tare kaza kaga wannan shi ne kaskanci na kashi Allah ya kyauta sai yake wa hada ga yake sai amma almu'minun amma su masu imani tsakanin al'izza da dini su ne madaukaka da addinin su qala Allahu anhum fi mujadala shi sa Allah ya bada labarin su a cikin suratul mujadala ko mujadila ahli kitab a wajen jayayya da tattauna da aka yi da ahli kitab Allah ya ce fa in tawallau idan kuka juya baya ko in suka juya baya su ainihin wato ahli kitab kenan daga abin da kuka kirayi su zuwa kai cikin surata Ali Imran ko da Allah yake cewa قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ko ila akhir al shine mujadala ai ko Allah ya to idan suka juya baya suka ki karban wannan kayin da kuka yi musu faqulu sai ku ce musu ishhadu bi anna muslimun ku da ashe mu ne musulmai kenan ba ku ba Za ka duk bakin da kuke yi na banza ne suratu ali imran fayu'linunaha sarihatan da haka sai ku fito ku faɗi imanin ku karara kan ku ji tsoron kowa la ya kafu na tillahi lau kan ku ji tsoron wani mai zargi akan addinin Allah sai ma yake wa fi hadhihi al-ayati karima isbatu izzati lillah a cikin wannan ayan akwai isbatu izzati lillah tabbatarwa da Allah ainihin wato izza subhanahu wa ta'ala mabuwayi da ɗaukaka jama'a gane wannan da ko Allah ya sa mu dace to daga nan sai ce wa zakara ahlul ilmi anna izza, izza tanqasimu ila thalathati aqsami malamai suka ce izzan nan to ta kasu kashi uku izzatul qudra aw al-qadr wa izzatul qahr wa izzatul imtina'i za mu zo mu yi bayanin waɗannan insha Allah a darasi na gaba dan wa masu albarka a nan za mu saurara sai Allah ya kai mu mako na gaba